A rahoton mu na mata a yau dandalin VOA ya samu zantawa da wata mace mai dauke da cutar amosanin jini wato sikla ta bayyana mana yadda take kula da kanta a wannan lokaci. Eh um, kula da kai shine dai wanda ya fi muhimmanci gaskiya uh, za ka dinga guje ma abin da zai dinga tada maka da shi wannan shi wannan cutar um, kamar dai um, ka guje ma sauro ka dinga cin abinci mai gina jiki sannan ka dinga guje ma duk wani aikin karfi haka sannan kuma kula da kai guje ma sanyi zafi irin wa'annan abubuwan dai um, matsayin ki cutar tana yawan tashi sosai kamar yadda nake gani yawanci masu cutar sigila e ni dai gaskiya ba bai cika tashi cancan sosai ba kamar zai iya mun kawai maybe a shekara sau daya haka to amma dai um, da crisis din kala-kala ne akwai wanda kawai zaka ji a gida zaka dan sha magani haka kuma ka fita harkar ka haka to wannan daman ba ma iya kamar kirga za a ce amma dai yawanci dai so ɗaya a shekara haka. To me sirrin da naki so ɗaya kawai yake tashi a shekara? Kula da kai ɗin dai shine dai gaskiya abin da ya sa. Kin kammala jami'a shin me kika karanta? eh na karanta microbiology kenan wato ilimin sanin kwayoyin halitta irin kanana wanda ba a ganin su da ido biyu haka me yasa kika dauki wannan course a matsayin abin da eh um, gaskiya daman harkar dai lafiya dai saboda ni a yanda nake sannan kuma ina so da mana tallafawa su yan uwana haka so shi yasa ma na zaɓi wannan fannin Wannan matashiya ta ja hankalin 'yan uwanta masu dauke da cutar amosanin jini da su kula da lafiyarsu su guje wa duk wani abin da zai tayar musu da cutar. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.